آه، آه، تقويمها يكون بأدنى النصابين إن كان الأدنى ذهبا فالتقويم بالذهب وإن كان أدنى فدة فالتقويم بها نظرا إلى الحظر للفقراء واحتياطا <coughs> في الدين وصرح بعض أهل العلم بوجوب ذلك الفقه فهمون هي واجب بمبونو إذا مسنت دا لجنة دائمة سعودية يوان فتوى لجنة دائمة إنها إنها كم نصاب إيه، الزكاة بالنسبة للبنك إيه، للبنكنوت التركية بنكنوت يعني نوريان وكان نمو يزكى كارا أوراق مالية هني وتقرير البنكنوت بالذهب أو لا أم بالفضة وما الفرق بينهما إنها نصاب الذهب عشرون مثقالا وعشرون مثقال تساوي أحد عشر جنيها سعودية طبعا واثن سمو أنت فين كبرتي <coughs> وثلاثة أربع إيه، أسباع الجنيه ونصاب الفضة 120 مثقالا وهي 100 100 درهم من الدراهم الموجودة ها نعم و40 مثقالا وهي 100 آه، درهم 100 درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تساوي آه، ستة ريالا سعودية وانا ينكلو إرو أسير قلون قلون برما يتعرى وفنو قلقنا وكان قلقوا جاذا مانورا دو كان قلقوا تمام amma وكان kan go saudiya wato kake ni fatawawati ba saudiya ra hunkuna bar mai ba saudiya a bar mai إنها فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وعال عليها الحول وجبت فيه الزكاة وأخرج منها ربع العشر وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو فد أو نصاب الفضة فتقدر بالأحظ للفقراء ده إركو إيه noro kongo borse turki norono misir norono niger onano din la sabu da wura wala zarfu aga to zakka iga kano kan talaka nafa ine amma idha balagat miqdar nisab ahadihima duna al-akhar dina ato ira afoga ato zakka afora munto zakka kulu fa yajibu taqdiruha bima yablughuhu minhuma hivyo ndio dagira daima ne ha abima balagatu ineha norodin dine ima daidai da ura asto zakka dine ima daidai da unzarfu aga to zakka aga wajibi ima daidai da ifo don zarfu lagina da ima bore kai yan fatawate nga yiti mayan sheikh abdullah abdulaziz ibn baz nga tira iso abdullah ibn qaud abdullah ibn udayan abdul abdurzaq afifi tamam nga inona fatawone wo katare yuwana alfaq bambat bambatay kai yan masha allah tabarakallah alumma alfaq berenu yadi mono fatawaye kai sai koine kan gaimu nasu قاموا مقدار ما مق... نود معرفة مقدار النصاب بالدولار جوابه إنها مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته ما يعادل قيمته 20 مثقالا من الذهب أو 100 أو 140 مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات تو محل الشاهد وقتنا إنه ويكون ذلك بالأحظ للفقراء تقوي وقتنا هو كان تلكيس به من أحد النصابين وذلك نظرا إلى إلى اختلاف سعرها باختلاف آه، الأوقات والبلاد لم سيفوزي يوانا سعره أجندا أجبمب أجفيفي لا بيرا لا زمان يرى يعني قال لا سابو كان غفو وكان تلك نفا زمان وفن وتلك نفا انظرفوا fata wona mo boray kanna te inga daga ti boray sinte kanna fata fadinte yadin no الشيخ عبد الرزاق عفيفي طبعا الفق بمبتنو السعودية الفق إيران باكا منتي سعودي نو أما لقينا دائما رانا نينغا بافناتي غفتويكا نمو إنها إن ما مقدار نصاب زكاة الحلي من الذهب وكيف تقدر هل بالريالات أم من جنس الذهب ويبرو تالا ميكاغتي gama alfagai isan ira ikhtilaf bambatu gono woy bortalam hal zaka gara wala zaka sara alfagai wa ko haddai haddai talamo wo nini teno talam kai ko mai halalandi to kul zaka ga wajbar lashi alwarfo ko gudu nga eh, ura korbet kasfo godan aninga gindi kasfote lashi adunga hayo kasfonte dini la sabu guto igmanu kilofu zaka gaga zaka, zaka sara alfaga kulu wafa ku kan zaka gara zama asalan aga harama sama da mashi to wala binde ni mu koyru ni banka ni ura complete ka gisi bankan go higi ni ma duwe ase zambar waranka zambar zangu mu zaka gara wo fogan alfaga ko kakau ni wanda mu koyi ura dai ka kaga قتال سي ذكا قارا ولا ذكا سارة خلاف بين العلماء برفون ذكا قارا برفون ذكا سارة نهل ساقة ذكا ما كارا تو الفقه وينها هليو هل ذكا قارا ولا سارة متى ذكا فقال الشيخ الفدة نصابها أقل فينبغي أن يراعى جانب الفقراء والمساكين فيقدر في فيقدرها بما فيه مصلحة الفقراء أنها انظر في نصابه وكيناه yaadin ga a himimo kuru talkay do haray ɗo miskinay da harai. ima ala sabunda ima kaada en zarfu fa yakunu taqdiruha bilfiddati la bildahab ima taqdire ndi fo da zarfu manti wura wa idha kana alhuliyu dhahaban wa laysa fiddatan qaddara dhalika bildahab amma ɗin koyte talamo kango woy ɓorasi urano ima ima la sabunda ura damjo ura da ɗeno wa in qaddarahu bilfiddati kana khayran da ana taqdiren zarfu mu. أبسا وكل جنس يقدر بنوعه فالذهب يقدر بالذهب والفضة تقدر بالفضة فإذا أراد مراعاة جانب الفقراء الفقير وقدر الذهب بالفضة فقد فعل خيرا ووسع في ووسع في الخير للفقراء والمساكين دون أن يكون ذلك واجبا عليه بمعنى أنه الفقراء إما أنه أرى نوغو نسي نيوان وندغن أرى تعلموني alfaga kan ne zaka gara ni sambi wani mazhaba giri kulu amma da kan ne sige bon ni fam amma la sabun da in zarfu da to in zarfu zakka amma zakka ka alfaga da ta yadin fa'ala khairan kaseeran yadin mono da fata wone mu kango asalan ma'khudh min fatawa lagina da'ima yadin ga yardi eh, hankanga da ginda hadisai do harai اه ها اغنياء كان ساقو كي لا يكون دولة بين الاغنياء ها اغنياء واغوي سينومي فهم فقراء ني بامدو كان سندا يعني مراعاة لهم طب ذكى مؤثرا لمصلحتهم تمام يعني غانيو دي ايه ir دليل kai yan irkan da كان ura gan e eh, zarf gan ga tuki kaman dalili hin zawo dalili sin tina kan ga ti hadisi yashi dalilin ka ta kan ga ti alfagai ka kawo ki te ni sabura dalilin da ta kan ga ti fo kan ga ti adana nisabain adana maza an nisabain to wani banda a yayin ga fura fadira kan ga timati ke zaka ka ndar an ga irin banda masalo ne yau ma shi boram dugo musharaka ga ngai mo hayni kañ fo <coughs> to newo <coughs> irbay kan zakka ga wajibi irma irnorela sabundi fo n zarfo wala bindirma ne aga hagu ne aga bisa imin nore neren deden ifo don zarf bayan mun aga wajibi amma dai ihtiyatan kake ba kan borse ni deden ifo don zarf to matano irga te ga bai kuna zaro masalan marjano zakka zama iwo kiddo naga ti labara ne haramo yakinno haramo ifo alfa wati kunna gabar mai zarra gabar mai kenka zarra gabar mai ifo kehinka a a ni so boda hawrinka da wonkano abisari wala to iro iro hunkun wir bayin bay margana hunkun hunkuna nga nga no hino bokul kan tunga bay wat kul kan margana go zaro ni irma kayir ko di hadisi ga sallallahu alaihi wasallam hadisin tinakani ha <coughs> ليس فيما دون خمس آه، خمس ذور صدقة آه، من الإبل صدقة آه، صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وكان قد نفقتي خمس ماذا؟ خمس أواق إن أوقية درهم ما ينقرا ويتاكي يا دينغا إرغا تضرب خمسة في أربعين wala igugu kala kalinga baro taki margano wai taki wata taki kala baro go margano zan goyinka ya dinga eh hakar ra zaka ga wajibi inga ti dirham mashi me ta eh me ta dirham mashi خلاص وانا نوقتي الكويت يا صلى الله عليه وسلم وانا ولا to son zaman zamanu adir bayan bai matano irga sambu dirham follon dirham mala dirham wahid ماشي إيه سمو درهم واحد إيه فاهم الفقي إيه ما دكان يسجوبه إيه ما دكيفه أو ما Sfäre gut gemacht. طيب معلش ma da kai ne siyo bom da musamman zamanin wa ifon daga bai gram ne bai so dirham ir baba kullu bai dirham wala amma gram ba ni sa bai ni ga mama to dirham follo ne ga sambu ma da kai ne siyo bom din da kai ne siyo bom kula girno ya kine ماشي غرام هنكا ماشي غرام إذ هنكا فاصل هو نيو يعني فاصل تسمية خمسة وسبعين فريقل أستو غرام هنزا بمعنى درهم فو أستو فو غرام هنزا أقبع غرام هنكا قمو ماشي سوى يعني درهم فلون نيجا بيكا سبني فو marge gram hinka dafrigil tusumiya hamsa saba'in to so iri bayin bai garam margino ga wani ra ya dinga irma sambu mai tain mashi irma kar ifora yusawi kam barfam darb mashi ya san san خلاص ثم أردي كان خمس أواقن غنوا وسبن مئتين درهم ماشي مئتين درهم غنوا وسبن ديفو غرام ماشي to so kai kiri garam baydin garam follon warga sammune o wonera irmi koye habuga ha margana marguenago margueno e fogo margueno garam fogo honkuna dorf garam fogo ina yiɗi se wura e, ndara fogo mati yakkine e sanda hunkuna انترنت وبنغنا مواقع متخصصه لهيو اسعار الذهب والفضه ماشي نيجا نيجر هون كنا مرجنو انظرفو جو فهم تو هون كنا ارمي كينو با انظرفو سي كلا 380 فرانك فيرغل تميو اما هيفو غونو سيفا ماشي انظرفو bore kay yang ura bay bore kay ngal darf bay iga bai kam manti dum folon no iga bay kam manti ni mero folon no mashi ya dinga zakkara wo fono daga sambu mashi in zarfo kanga ni mirawo kanga ni fo arango di numero fono ne ha 999 999 nzarfu khaliso an imrano ne nzarfo kan ganda haifo haifo ngara afo ganda numero 958 afo ganda 925 afo ganda 875 wati kulu kan madda fo fur urar nzarfo kan matin zarfu kulu ne mara ga kaina mashi to nin kan goza ka kamo zarfo aslo burun gida dandi ya dinga na hasku kan barin da dandi sai to kul mala sabu on zarfo kan gida dandi dole ne mara bara ga dole maza da mi pire tafu kun kunir ne e eh, wone wo ani marane anorone wala to mash to afo gona kan anorosi kala 228 francs 228 francs ya dinga musu ko gidan da eh o dinga valenzo dole mai dadan di fo ikya da ta zo kan ga ti zarf khaliso kan hay kursa ra kalan zarfu mashi son go kan ko habu irdi wona yo ngano ga ti garam follon noro ya dinga garamo din noro ga sambu